A shirinmu na mata a wannan mako mun samu zantawa da wata nas malama Amina Bello wacce ta bamu labarin irin gwagwarmayar da aka fuskanta kafin a kai matsayin da ake kai a yanzu. To ya kwancin wa muka samu a dandalin namu. Amina alaiki salamu rahmatullahi ta'ala wa Suna na Amina Bello Suleiman. To malama Amina ba mu labarin ki a takaice. Na attend Daura Special Primary School, sai Government Girls Secondary School Yargaya, then School of Nursing, School of Nursing Kano, <coughs> then School of Midwifery Kano. Da kika gama secondary school za mu eh, harkar lafiya kika yi sha'awan karanta? Gaskiya tun ina yarinya. ko an tambaye ni ma na kan da ansa an ce gaskiya ni in life dai I want to be a nurse. Kina gama ko da na gama secondary school din ma gaskiya zuciya ta dama ta bani je in school of nursing kinan science class kika yi yes kina gama a take kika fara gaskiya ba a take bane dan sai da nayi wajen 3 years na kusan 2 eh, years na apply sai a third year na samu admission saboda ban haƙura ba ina da interest a kai dai ya aka yi ba kya samun admission mm, gaskiya then reason din is that governor da muke da shi lokacin mm. ba a ba non indigents admission sai in kana da uba a government yana aiki ke ba yar kano bace gaskiya ne ba yar kano bace kuma kin ci jaraba wanki eh, komi kin ci komai na ci ina da shi ban samu ba gaskiya to ya aka aka samu sai daga baya sai da third time aka bani shawara sai ka yi <clears throat> claiming indigen za a baka to being that ni i was born and brought up here mm. primary school ina komai ko da dai ni my parents are not from kano state mm. i at least duk da dai iyaye na ba daga kano suke ba to ai ina da damar zan iya claiming tunda dai a kano aka haife ni sai na claiming sannan na samu a shekara to da kika samu kika shiga makarantar biki fuskanci wata matsala ba tunda abin da kike so kenan matsalar farko dai da farko da na dan fuskanta shine kin san da yake kai baka taba yin hanyar lafiya ba mm. matsalar farko da yake san kana shiga zaka ji kalmomi wayanda baka saba da su ba mm. dan farkon shiga na gaskiya sai da na tsorata mm. kuma sai Allah ya haɗa mu da wasu a class din wanda irin sun yi school of health technology sun yi school of hygiene kin ga su sun san wa'annan kalmomin wasu kenan sukan fara yin waɗannan makarantu akwai wanda suka yi makarantun su eh ke kawai daga secondary ni daga secondary school ya gwa to dan lokacin aka yi tambaya a class ma in aka sai in ga irin sun daga hannun da nan sun ba da ansa da na je ina wani malami complain nake ce mishi gaskiya ni fa anya ko zan iya na ga wasu sun sani abin da kai sai ce ma a kan na damu ana gama introductory level kowa zai dare da su ma dan daidai a used to the wet ne tun a can shi shikenan na na samu karfin gwiwa to bayan kammalawa ana kammalawa sai aka yi kaka muna kammala karatu mun yi sa a lokacin gwamnan da ke kan karaga lokacin mm. ba shi da matsala kina gama automatic employment za a baki mm. to da kika diploma ne ko degree certificate ne certificate mm. to bayan kammala an ci gaba da karatu an ci gaba na koma na yi midwifery 19 2009 kika yi midwifery eh, na koma na midwifery na gama 2010 ban kara wani karatu ne. bayan kin kammala yanzu a kwarewa ki a ina kwarewa ki take mm being a um, tun da dai as a general nurse eh zaki iya ƙwarewa a ko ina kin gane mm. dole kina da general knowledge sai kuma da na koma na midwifery to mm. kin ga su karban haihuwa su waye gaskiya is my field kuma na fi son su mani ce da kika cimma burin ki karatun da kike so ki a ranki kika yi wani irin nasara kika samu gaskiya alhamdulillah an samu nasara mai kyau ma akalla in dai ka san abin da kake yi dan ni yanzu da fara aiki kusan shekara goma sha biyu kenan mm. at least ina da gida na sa in haya ina da mota banda taimaka wasu ma da kake yi kin gane wasa eh. yawwa to ai a fagen aiki an fuskanci kalubale gaskiya kalubale ba sosai ba kalubalen da zaka iya cewa kana fuskanta a gurin aiki baya wuce a kawo maka patients ko wani a ce ba shi da haƙuri kuma shi wannan mun san yadda muke dealing da su ba don komai ba duk wanda kaga ya zo asibiti dama yana so ga an bashi attention ko ba haka ba mm. to kalubalen zaka ce kana fahimta kana kana fuskanta kana kana samun irin mutanen nan mm. to kai tunda kana da hikimar kuma an koya maka yana zaka yi dealing da kowa duk wanda kaga ya zo kaga yana yin masifa ko rashin lafiya ce ta shigo kuma nature shi ne amma akan faɗa hakan amma wani lokaci ai ban gama baki wancan an san ba eh, tukunna kin gane wanda zai zo miki bashi da lafiya dole dama zaka yi tsammanin mm. zaka expecting ya yi maka fada ko kuma wani abu eh. to mu yanda ya kamata dama kuma yanda muke din yanda ya zo maka ba da zaka tare shi ba sai ka kwantar masa da hankalinka da hankalin shi in mutum ya zo maka da fada ba kai ma ba zaka bi shi ta fada ba yawwa to kuma zancen ana cewa ba mu da hakuri ba haka bane kuma banda haka ma ai kowa da irin nature din shi mm. wani duk hakurin shi mara lafiya yana sa shi ya gaza hakurin mm. kin gane mm. sannan kuma wani irin kayi aiki kayi aiki ka gaji mara lafiya kuma su fahimci cewa a aikin nan akwai iya adadin patient da ya kamata nurse ta gani ba mm. to misali kin ga 3 times number da ya kamata ki gani kin gane abin to karfin ki ya kare kin gaji wannan kuma ya zo ya ce sai ki mishi wannan abin dole wani lokaci hakurin wani yana iya karewa kin gane wasu amma gaskiya ba rashin hakuri bane to a takaice wani irin shawara zaki ba matasa musamman mata gaskiya shawara da zan bayo mata akan ilimi ya kamata kowa ta tashi in kina da ilimi na farko daraja ki zai karma a gaban mijinki a gaban jama'a kuma za ki samu aiki kin fi karfin matsalan yau da gobe ko ba haka ba yawwa to matalla malama amina da fatan matasa za su amfana da abin da aka ji baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya